السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na alhamis sha takwas ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya darasinmu na ƙarshe mun fara karatu cikin aya ta sha biyu sai lokaci ya cin mana a wannan sura mai albarka suratul hujurat da haka yau za mu sake faruwa daga farkon aya ɗin mai Allah ya ce يا أيها Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ijtanibu ku nisanci kasiran min adh-dhann yawa yawan zato inna ba'da adh-dhanni ismun domin wani shashi na zato zunubi ne ai mu'simun yana sanya mutum ya dau alhaki bala yace wa huwa kadhanni sau'i bi ahli al-khairi min al shine kamar mummunan zato ga mutanen kwarai cikin mu'minai wa huwa kathirun bi khilafihi bil fusaq wanda hakan yana faruwa sau da yawa Saɓanin in mutum fasiki ne idan mutum fasiki ne dan kai masa mummunan zato babu laifi amma mutumin kirki to yi masa mummunan zato wannan kuma abu ne mara kyau abu ne mai muni malai ce fala isma fihi fi nahwi ma yadhharu minhum shi fasiki babu laifi idan an masa mummunan zato domin yana aiwatar da wasu abubuwa makamanta da za su iya sa a yi masa mummunan zato wala tajassasu kada ku yi bincike na bin diddigi don ku gano aibin junanku malai ce huziba fihi ahidat ta'ain an shafe ɗaya daga cikin ta'un guda biyu da ke cikin kalmar asalin wala ta jassasu wala ta jassasu ai wala tattabi'u auratil muslimin kada ku bibi al'auran musulmi aibubbukansu, wa ma'aibihim da abubuwan da suke munana tattare da su bil bahasi ta hanyar bincike anha kai. wala a ba'dukum ba'aban, kada shashin ku yayi giba shashi ya ci naman shashi yayi gulma shashi mala yace la yadhkuruhu bi kira yakrahuhu kada mutum ya ke ambatan dan uwansa da abin da ya san ɗan'uwan uwan baya so a faɗa wa in kana ko koda ku abin gaskiya ne sai Allah yace ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita shi yanzu ɗayan ku zai so a ce ya ci naman dan uwansa a lokacin da ya mutu a ce gagawar ɗan uwanka a gabanka a baka wuka kake yanka kana ci za ka so haka to amma me yasa kuke cin naman juna kuke gulmar juna gulmar mutum yin maganarsa a bayan idansa ko a gaban idansa da abin da baya so hukuncin a wajen Allah daidai yake da cin naman mutum yanzu dukkanin wanda ka ce da shi mai cin naman mutane zai game ka muna na masa ka jingina masa wani laifi babba to amma kuma da yawan mu muna cin naman mutane ba mu sani ba domin muna yin abin da daidai yake a wajen Allah da laifin cin naman mutum shine mai gulma yin maganan mutum da abin da ka baya so laifinsa a wajen Allah daidai yake da mai cin naman mutane to amma mutane su a ganin idansu wannan mai sauƙi ne wancan shine mummuna shine Allah yake wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim sau da dama kukan yi wa laifi kallon kankani amma a wajen Allah ba kankanin abu bane babban abu ne gulma abu ne mai muni wanda muninsa ya kai a kwatanta shi da wancan laifi mummuna shi ne na cin naman mutum da haka Allah ya ce fakarihitumuhu kun kyamaci ku ci naman mutum a lokacin da ya mutu amma kuma kuna yin abin da yake makamancin wannan malai ce kalmar maitan an karanta ta bit an kuma karanta ta bit ko ka ce maitan ko mayitan ai ya husu bihi abin nufi in aka ce mayitan abin da mutum idan aka taba jikinsa yana ji ko mayitan ana nufin mamacin da in an taba jikinsa yana ji amma kuma bai da yadda zai yi to haka nan mai cin naman mutum ta fuskar gulma kamar ka ne masa abin da yana jin zafi ne amma ba shi da yadda zai yi da kai da haka laifin kusan iri ɗaya ne ai fakari muhu ai bihi kuna kyamatar ku ci naman mutum a lokacin da baya nan ko ku kyamacin cin naman mutum kuna kyamatar cin naman mutum a lokacin da yake mushe ko lokacin da ya mutu to ku kyamaci cin naman mutum ma a lokacin da yake da rai fi hayatihi a rayuwarsa ka akli lahmihi ba'da mamayatihi domin wannan ɗaya da ɗaya ne kamar cin naman sa ne bayan ya mutu wa qad urida alaykum ath-thani fakarihtumuhu an gaya muku laifi na biyun kun kyamace shi amma na biyun na farkon kuma ku kyamace shi ba kuma daidai ne da haka fakrihul awwal shi ma na farkon ku kyamace shi yadda kuka kyamace na biyun to ku kyamaci na farkon Wata wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ai iqabahu ku ji tsoron azabar sa fil bi wajen cin naman junan ku bi an tatubu minhu ta yadda ku za ku tuba ku dena inna Allah tawwabur rahim shi Allah mai yawan karɓar tuba ne ga wanda ya tuba rahimun kuma mai jin kai ne ga bayinsa da haka duk girman laifi bai gagara Allah ya yafe maka ba sharaɗinsa shine ka tuba ka dena to da haka wannan yake nuna mana girman laifin cin naman mutum ko gulmasa ko kuma yi da shi a gaban idansa ko bayan idansa in dai an san abin da ake faɗa din baya so imamu malik ya rawaito hadisi cikin muwaddasa daga anas dan daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wadhann ahir na hane ku yin mummunan zato fa inna dhanna akdhabul hadith domin shi mummunan zato ga mumini shine mafi ƙaryar labari to sannan manzo Allah yace wala tajassasu kada ku rinka bin diddigin junanku wajen ku gano laifuffukan ku wala tahassasu kuma kada ku rinka yin hasashe bibitar laifuffuka alherin junanku amma ba dan ku yi koyi da shi ba wala tanafasu kuma sannan kada ku rinka tserereniya wajen neman abin duniya ku rinka gasa wala tahasadu kuma kada ku yi wa juna hasada wala tabagadu kada ku ki juna wala تدابروا kada ku juya wa بايا juna baya wa kunu ibadallahi باين ku zama bayan Allah yan uwan juna da haka malamai suka ce waɗannan laifuffukan da wannan aya ta faɗa su ne wanda wannan hadisi ya maimaita in muka kalle su da kyau suna ɓata zamantakewa ne suna ɓata zaman lafiya da kwanciyar hankali da yan uwantaka tsakanin mutane dan uwa in dai zai yi gulma dan uwansa to wannan zai haifa musu da gaba da kiyayya dan uwa in dai zai rinka bincikan laifin dan uwansa wannan zai haifar musu da gaba da kiyayya sai ka wayi gari a cikin al'umma wancan dan uwan wancan ne ko dukkanin mutane musulmai ne amma kuma gaba da kiyayya ta cika tsakanin su saboda mai suna yin abubuwan da suke haifar da gaba da kiyayya ko da su yan uwan juna ne amma waɗannan abubuwan ba za su basu su zama irin na yan uwantaka ba da haka wannan shine abin da waɗannan ayoyi suke nunawa Allah ya kiyaye sai Allah ya ce mu

malai cewa lamma kana bil ansab yayin da alfahari da dangantaka ya kasance wattakafuru bil amwali da kuma nuna wa juna iyaka ta fuskar yawan dukiya walizdira'i da kuma wulakanta juna bil fuqara musamman idan mutum ya zamo bai da abin hannu yashtariku fiha al na wa ghayruhum zaka samu har mu'mine suna da irin wannan mummunar ɗabi'a Ka ga mumini yana alfahari da shi dan wane ne jikan wane kuma yana nuna ya fi dan uwansa haka nan ka ga mumini saboda yana jin yana da kuɗi yana nuna ya fi dan uwansa mumini saboda shi ba da kuɗi to idan muminai suna yin haka me kake tsammanin wanda bai da imani min babi aula to da haka dai da mumini da wanda ba mumini ba duk wannan cutar ana iya samun ta tattare da mu ka iya samun cuta ta girman kai tare da wanda yake da'awar imani ko wanda yake muminin ne ma na gaske ka iya samun cuta ta nuna fifiko da kabilanci da wulakanta mutum saboda bai da abin duniya tsakanin muminai duk da kuma ga imanin to lokacin da irin wannan ya kasance wa huwa da'u bani adam cuta ce gamammiya da ta haɗe duk 'yan adam al'udal kuma cutar mai kisa wa inna ma madaru dawa'ihi taqwa kuma ba wani magani da za a sha a warke daga ita in ba tsoron Allah ba li'anna jami'a min adama domin in muka kalli yan adam dukkanin su asalin su dai shine annabi adam wa hawa da kuma nana hawa'u wa innamal fadlu bittaqwa kadai fifikon da ke tabbatuwa tsakanin yan adam yana faruwa ne sakamakon tsoron Allah in ka fi mutum tsoron Allah to ka fi shi daraja a wajen Allah ko ya fi ka kuɗi ko ya fi ka launin fata mai kyau ko ya fi ka dukkanin wani abin da ake alfahari da shi na rayuwar duniya amma matukar ka ɗare shi da tsoron Allah to wannan shine mahanga a wajen Allah shine ma'auni wannan cutar tana nan a cikin mutane kuma ga maganinta shine Allah zai gaya mana cutar sannan kuma ya gaya mana maganinta da abin da zai warware mana ita dan idan ka ji kana da cutar to kai kokari ka samu magani dan in ko ba haka ba to zaka wayi gari wannan cuta ta halakan da kai ta lalata maka addini ba tare da ka sani ba Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani inna khalaqnakum mu muka halicce ku ya ayyuhan nasu ya ku wadanda suka ya ku mutane inna khalaqnakum mu muka halicce ku min zakarin wa unsa daga namiji da mace namiji ana nufin annabi adam unsa ana nufin mace shine malai ce adamu wa hawwa duk dan adam din duniya da ka sani daga adamu ne da hawwa manzo Allah ce kullukum min adam wa adam min turab dukkaninku daga adamu aka yi ku shi kuma adamu daga ƙasa aka yi shi abin da aka yi shi daga ƙasa bai kamata ya zama mai alfahari ba domin ƙasa ga ta nan abar takawa ce da haka Allah yana tuna mana asalinmu ne don ya sauke mana girman kan da muke fama da shi in ka san asalinka ƙasa ce kuma in ka mutu ɗin ƙarshe maka ita ce to menene kuma na tunƙaho da takama da ɗaga kai da girman kai da wulaƙanta wani wanda ba kai ba kuma abin mamaki wanda kake wulakanta wannan wanda ba kai ba da shi da kai din dai duk asalin ku daya an bature ne kai baka fata ne kai balarabe ne kai duk dai babanka adamu ne shi ma babansa adamu ne babarka dai na na hawa uce shi ma babarsa na na hawa uce asalin ku daya mana inda mutum ya fahimci wannan asali nasa da bai kamata ya zama mai dagawa da girman kai ba da haka malamai suka ce ubangiji subhanahu wataala da yace ya halicce mu daga namiji da mace yana nufin mafi rinjayenmu amma cikin halitta akwai waɗanda suka saba wa wannan tsari da wannan asali shi annabi adam alaihi salam Allah ya halicce shi babu uwa babu uba shi ba da namiji da mace aka halicce shi ba kaga kenan kalmar inna khalaqana kum banda adamu a ciki min zakarin wa unsa domin shi adamu kulika biduni zakar wa biduni unsa an halicce shi ba da uba ba ba da uwa ba na biyu banda annabi banda ita kanta na na hawa'u domin ita ma na na hawa'u ba dan uwa da uba aka halice ta ba ita kuma an halice ta da uba ba uwa domin daga jikin annabi adamu aka ciri sinadarin da aka halicci na na hawa'u da shi da aka ita hawa'u tana da uwa tana da uba ba ta da uwa shi kuma adamu bai da uwa bai da uba To sannan na uku kuma shine annabi isa shi ma baya cikin inna khalaqnakum min zakarin wa unsa domin shi ma ba da uwa da uba aka halicce shi ba shi kuma an halicce shi da uwa babu uba to in ka cire waɗannan ukun kaɗai a cikin halitta kowa ya shiga inna khalaqnakum min zakarin wa unsa cikin mutane adamu babu uwa babu uba dan Allah ya nuna mana zai iya yin halitta ba ta hanyar uwa ba ba ta hanyar uba ba hawwa'u da uba babu uwa dan Allah ya nuna mana zai iya yin halitta ko babu uwa in dai da uba an gane ko amma annabi isa da uwa din babu uba hawa'u da uba ba uwa ko annabi isa da uwa babu uba dan Allah ya nuna mana cewa zai iya halitta ko da uwa da ko da babu uba to amma banda waɗannan kowane ne mutum a duniya ya shiga ƙarƙashin inna khalaqnakum min zakarin wa unsa shine Allah maɗaukin sarki yace wallazi khalaqakum min nafsin wahida wallazi khalaqakum min nafsin wahida Allah ce huwa allazi khalaqakum shi Allah shi ya halice ku ku yan adam min nafsin wahida daga rai kwaya ɗaya nafsin wahida annabi adam wa khalaqa minha zawj wa ja'ala minha zawjaha kuma daga jikin annabi adam aka halicci matarsa ita ce na hauwa. a wata ayar yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya shine dai annabi adam wa khalaqa minha zawjaha kuma daga jikin annabi adam aka halicci matarsa wa min minhuma rijalan kasiran wa nisaa sannan daga adamu din da hauwa'u kuma Allah yayi ta yada mazaje da yawa da mataye da yawa na halitta da haka dai asalin dukkan wani ɗan adam shine annabi adam da kuma na na hawa'u to da haka Allah maɗaukakin sarki ce waje alnakun shu'uban kuma mu ne muka ga dama muka karkasa ku muka mai da ku dangi dangi lafazin shu'ub jam'i ne na sha'ab a larabci matakan kabila da kashe-kashenta guda shida ne akan ce a shaabu na biyunsa sai a ce kabila na uku sai a ce imara na hudu sai a ce batan na biyar sai a ce fasila na shida sai a ce fahis wannan shi ne matakan ƙabilu babbar ƙabilar da ta fi kowace ita ake kira da sha'ab mai biye mata sai a ce da ita abin nan kabila mai biye mata imara da haka da haka har aje alfahis shine ƙarshen kashe-kashen ƙabilu to Allah maɗaukin sarki shi ya yi mutane a haka ya karkasa su ya bambanta yarensu ya fitar da wata ƙabila daga cikin wata ƙabila ya rassanta su kuma ubangiji bai yi haka don ya rarraba kan bayansa ba yana da wata hikima ta yin haka to waɗannan kashe-kashe na ƙabila guda shida da larabawa suke da shi uku daga ciki allah subhanahu wata'ala ya faɗe su a ƙur'ani don su suka fi girma biyun gasu a nan shu'ub da ƙaba'il shu'ub jam'u sha'ab ƙaba'il jam'u ƙabila to sannan sai kuma fasila wa fasilatu hullati tu'wihi amma sauran batan da imara da fakhis to wannan qur'ani bai ambace su ba da haka Allah madaukakin sarki ce wa ja'alnakum muka sanya ku shu'uban ku zamo dangi dangi mala yace jam'u sha'abin jam'i ne na kalmar sha'ab bi fathi shin da yiwa shinun fatha huwa a'ala tabaqatin nasab wanda shine kololuwar mataki na dangantaka mana mutane su zama sha'ab wannan shine kololuwa a kashe-kashe na tsarin zamantakewa da kuma kabilun mutane wa qaba'il sannan Allah madaukin sarki ya sanya mu mu zama kabilu malai ce hiya duna shu'ub su kabila ba su kai shu'ub ba wa ba'da hal ama'ir bayan shu'u a kabila akwai ama'ir jam'u imara thumma al-butun sai kuma butun thumma al ko al sannan sai al sannan thumma fasail sai kuma fasail akhiruha mithaluha mithaluhu hazimatu sha'bin yace akhiruha shine na ƙarshe misaluhu misalinsa shine kamar hazimatu sha'ab kamar hazima ko huzaima wanda shi sha'ab ne kinana kinana kuma daga huzaima suka fita su kuma ƙabila ne to sannan sai kuma quraish quraish sun fita daga qabil qabila ta kinana da haka su kuma sai suka zama imara malai ce bi kasri al da yin ainun kasra to sannan qusay kuma batn ne to sai kuma hashim shi kuma fakhiz ne ma'ana dai da aka ɗauki misalin na larabawa sai aka fitar mana da abin daki daki duk larabawa ga baki ɗayan su sha'abun ne wahid amma a ƙarƙashin sha'abun wahid an samu waɗansu abubuwa da suka fita gidan wane ya'yan wani dangin wani gashi nan gashi nan sha'abu ya haifi kabila kabila ta haifu imara eh, batan batan ya haifi imara imara ta haifu eh, eh, afkhaz afkhaz kuma ya haifi fasila ubangiji ya ce duk mun yi muku hakan ne li ta'arafu dan ku fahimci juna ku zauna da juna lafiya sannan kuma ilimin ku ya faɗaɗa a duniya yanzu idan da Allah ya ga dama zai yi mu ƙabila ɗaya yare ɗaya al'ada ɗaya duk gari ɗaya launin fata iri ɗaya to amma inda Allah ya yi mu haka to za mu asarori da yawa asarar ilimin muka yanzu cikin hanyoyin da ake samun ayyuka akwai hanyar ka iya yaren wasu da ba naka ba yanzu a jami'o'i da makarantun gaba da sakandare an buɗe faculty faculties ko department department cikin waɗannan department department sun akwai languages languages ka je ka koyi yaren da ba naka ba kuma kai sana'a da shi ka ci abinci yanzu nawa ne cikin kabilun Najeriya da suke cin abinci da yaren Hausa a America ma'aikatan buwa Voice of America ko kuma ma'aikatan Deutsche Welle ko ma'aikatan BBC London ko ba haka ba da yawan waɗanda suke wannan aikin in ka dawo Najeriya kuma ba ma Hausawan ba ne amma sakamakon sun koyi hausan sai suke cin abinci da ita to da babu wannan kashe-kashen yaren yare ɗaya ne wa zai koyi yaren wani har ya ci abinci da shi wa zai koyi yaren wani har ya samu sana'a da wannan to wannan na daga cikin hikimomin Allah na raba mana yare dan wasu su amfana da yaren wasu wasu su ci abinci da yaren wasu kaga wannan wata hanya ce ta mai ta samun aikin yi hikimar Allah ba shi shine ka kaza ta yi fada da ka kaza ba ka kaza ta yi gaba da kabila kaza ba ka kaza ta ƙabila kabila kaza wannan ba shi ne hikimar Allah ba shi hikimar sa ya baza mu ne ya bambanta launin fatan mu ya bambanta yarurrukan mu dan mu daɗa amfanuwa da junan to haka inda a ce kabila ɗaya muke duk duniya to nau'in abinci zai zama iri ɗaya to yanzu da waɗansu ba za su yi sana'ar abinci na wata ƙabila don a ci ba yanzu kana zaune kila kai ba nufe ne ko ba gware ne ko ba haushe ne sai ka ji kana sha'awar abincin bare bare burabusko to inda kai ma ba barbare ne ya za a kai sha'awar burabusko shi kuma ba barbare kawai yau sai ya yana sha'awar sakwara ko ba haka ba sai ya taho garinku ku shi ma sai ya ci sakwara ko ya tafi restaurant kila a can garinsu shi ma wata 'yar garinku ta je can ta buɗe gidan cin abinci tana yin abinci irin na mutanenta sai ka ga ɗan cana a najeriya ya tafi yana cin abincin hausawa ko dan najeriya a cana yana cin abincin kasarsu ko abincin canis sai ka ga an samu chinese restaurant ila an samu gwarin restaurant ila an samu hausa restaurant kaga hanyoyi ne na sana'a duk wannan yana daga cikin hikimomin allah subhanahu ta'ala na karka samu amma ba manufarsa kamar yadda mu muka ɗauka ba muka jahilta shine mu raba kanmu mu yi gaba da juna har mu rinka kashe juna har mu rinka yaƙi tsakaninmu har ma wasu su ce wasu ba ɗan gari ba ne su kore su a ina ne ka zama ɗan gari duk ɗan adam dai daga ƙasa yake kowa ƙasa garinsa ce kowa ƙasa garinsa ce domin ƙasar asali duk ta Allah ce ko kuma duk bayan Allah ne kuma ya aje ku a ban ƙasa ne don ku rayu haka kowa ma ɗan ƙasa ne kowa ma ƙasa garinsa ce kowa ma asalinsa ƙasa ce ina batun ka ce ni ne garinmu can ba garinmu ba ne ko ni namu ne baki su fita wannan kawai sakarci ne tare kuma da mugunta irin ta turawan mulkin mallaka suka zo suka rinka daddatsa mutane ka samu mutane yaran su guda amma sai a zo a raba tsakanin su a ce to ku ga bangaren ku wa'ancan ga bangaren ku to shi kuma shedan an buɗa masa hanya sai ya shigo nan sai ya kunna wutar gaba sai ka ji ana faɗa mutanen da in ka bi asalin su uwa ɗaya uba ɗaya ne kakannin su guda amma ana faɗa tsakanin yan local gamman kaza da yan local gamman kaza sannan haɗin kan da addinin musulunci ya ce me ta wannan hanyar sai aka gurgunta mana shi yanzu da za ka buɗe rediyo kana jin labarai da an ce maka bom ya tashi kai ba ta zancen bom ɗin ya tashi ba ƙoƙarin ka ji a ina ya tashi ana ce maka bom ya tashi da ka ji an ce a Nijar to sai ka ji daɗi wai saboda ai Nijar ba Najeriya ba ce alhalin kuma aikin banza ne kai ce aka yi duk musulmi a duk inda yake kaso shi in ma ka ji an ce a Najeriya ne bom ɗin ya tashi to abin da kake so ka ji a wace jiha da ka an ce a Kaduna ko a Kano ko a Sokoto sai ka ji da sauki ai ba a Neja bane in ma aka shigo Nejan da an ce bom ya tashi a Neja in kai ɗan Mina ne a cikin Minan ma kila dan cancaga ne kila dan eh, ne boso ila dan ina ne to da kaji ba a lokal gaman ɗinku ba ne sai ka ji da sauki ko da fa musulmi aka kashe saboda yanzu an sauke mu daga tunanin musuluncin da haɗin kan musuluncin mun koma ƙabilanci da 'yan garanci to ko da abosan ne sai ka ji an ce to ba a unguwanmu ba ne da sauƙi in kuma a unguwarku ne sai ka ce to ai ba a gidanmu ba ne gidan naku ma an shigo sai ka ce to ai ba a ɗakinmu ba ne a ɗakin naku ma sai ka ce to ai ba ni ba ne to kaga al'umma ta lalace al'umma ta dare ta sauka daga kan manufar Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udu tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma yadda ake so musulmai su kasance wajen haɗin kai da ƙaunar juna da son juna su zama kamar gangar jiki ce ƙwaya ɗaya yanzu jiki ƙwaya ɗaya idan wata gaba ta kamu da ciwo sauran jiki baya cewa ba ruwana yanzu da mutum zai kamu da ciwon ɗan kankare duk jikinsa zai ɗaura ɗari ko ina yana taimi ɗan yatsa takaici da jimami to haka ake so mu kasance abin da ya shafi musulmin gabas ya shafi musulmin yamma abin da ya damu musulmin kudu ya damu musulmin arewa kada mu rinka jin cewa wani bangaranci da wani rabe-rabe da 'yan adam suka yi na son zuciya ya raba mu daga tsari da asalin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora mu kuma ya halicce mu a kansa domin shi wannan abin da yake jawowa shine idan muka kasance a haka to mu sani cewa mu za su gama da mu cikin sauki haɗin kai shi yake sa mana kwarjini shi yake sa mana daraja shi yake sa mana martaba shi yake sa mu su rinka mu amma matukar ran kanmu ya rarrabu to cikin sauki mu za su iya gama da mu shi yasa Allah madaukakin sarki ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin kada ku rarrabu idan kuka rarrabu to za ku samu karyewa tsarin al'amuranku in ku karyewa tsarin al'amura ya shiga cikinku to kwarjininku da darajarku da ƙimaku a idan makiya za ta zube sai ka ji an ce musulmi a waje su ne population kaza amma waɗanda ba su ba ‘yan kaɗan amma sun fi su tasiri sun fi su ƙarfi a ce ka samu jiha population ɗin musulmi ya kai 80% ko 75% da wanda ba musulmi ba da ma marasa addini su ne sauran 25% amma duk da haka waɗannan musulman ba su da komai ba sa iya ƙulla komai ba su da tasirin komai kullum su ne a baya yanzu wasu 'yan taraba suka zo suka ziyarce ni a kano nake tambaye su ya yanayin taraba suka ce population ya nuna da aka yi census musulmi a taraba su ne 62% da wanda ba musulmi ba kirista kenan da ma guzawa marasa addini da ma 'yan ba ruwanmu duk in ka tarkata su su ne me su ne 38% 38% amma duk da haka gwamna a taraba musulmi sun gagara yi sun gagara gwamna a taraba tare da yawan nasu saboda me saboda rashin mai da hankali wajen haɗin kai da damuwa da al'amuran juna da kuma yin aiki tare da juna bisa ga manufa iri ɗaya ta ‘yan uwantakan musulunci wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mu a kanta kamar yadda irin wannan abin shi yake faruwa da a jihar Kaduna kiristoci fa a jihar Kaduna lissafi ya nuna ko 19% ne sha tara suke cikin ɗari musulmi sun kai 80 wani abu fasan a Kaduna ma'ana in za a bi ƙa'ida ta constitution kiristoci a kaduna ko kwamishina ɗaya ba za a yi musu ba ko kwamishina ɗaya amma tun da ake mulki a jihar kaduna ba a yadda musulmi ya zo sai an haɗa shi da ne kirista in ba yanzu ba da zuwan gwamnan kaduna na yanzu da ya yi namijin ƙoƙari domin wannan namijin ƙoƙari ne ya yi muslim muslim tiket kuma kaduna ta zauna lafiya da duk barazana sai a ce in an yi haka ba za a zauna lafiya ba ba za a zauna lafiya ba mutane ba su taka karatun karya ba su addabe mu saboda me saboda ba mu da haɗin kai a tarwatsa muke a tarwatsa muke wani mahaifi zai rasu sai yake so ya nuna wa 'ya'yansa darasi a aikace na haɗin kai da kuma illar rabuwar kai sai ce da 'ya'yan ku je ku yo min itace kowa ya ɗauko min sanda ƙwaya ɗaya duk suka je suka yo itace sanda ɗaiɗaiɗai ɗai ɗai sai ce ku haɗa suka haɗa ya ce ku sa ku ɗaure a dami suka ɗaure sai kalli babba daga cikinsu sai ya ce ɗauki damin ka karya ya ɗauka yayye ya kasa karyawa ya ce mabi da shi kai ma ɗauki damin ka karya yayye ya kasa karyawa duk suka kasa karya itacen nan a ɗaure a dami sai ce to ku kwance sai suka kwance sai ce kowa ya ɗau sandarsa ƙwaya ɗaya duk sai suka ɗauka sai ce kowa ya karya duk sai suka karya ya ce to wannan na nuna muku ne a aikace in kuka haɗu ba za a iya karya ku ba yadda itacen nan a ɗaure cikin dami bai kari ba to kuma in kanku ya haɗu ba za ku kari ba amma in kuka yadda kuka rabu ko mun yawan ku to makiyanku za su bi ku itace ɗai su ta karya ku yau a gama da na maiduguri kai kana jin a ba matsalar ka bace lokacin da fitinar boko haram ta addabi maiduguri da yawan wanda ba yan maiduguri ba suna ganin su ba su da matsala ai abin a iya maiduguri ne ana nan ana nan yanzu maiduguri ta lafa wani waje kuma ya kama yanzu zamfara yanzu katsina to kila kai yanzu da kake da kake naija fitinar ka tsina da zamfara bata zo kanka ba kana jin har yanzu ba matsala in ma ta akai ai addu'a sai ka rinka addu'a kaɗan kaɗan kana ganin ai abin bai zo kanmu ba ya zo kanmu ba to da haka za a bi mu ɗaya bayan ɗaya a ragargaza mu in ba mu farga ba larabawa suka ce ta abal isiyu izaj ana takassuran wa izab takassarat ahada itace in yana ɗaure cikin dami a dunkule da ɗan uwansa baya karewa. amma matuƙar aka wara shi ya waru to komin girman sa za a iya karya shi da haka ya ƴan uwa musamman mu da muke rayuwa a cikin Najeriya Allah ya haɗa mu zama da waɗanda ba mu ba zaman doya da shinkafa to mu shiga taitayin mu mu daina yadda kabilanci yana raba mu alhalin addini ya haɗa mu mu daina yadda bangaranci yana raba mu alhalin addini ya haɗa mu mu daina yadda jam'iyyun siyasa suna raba mu alhalin addini ya haɗa mu in muka kuskura muka ci gaba da haka to makiyanmu za su rinka zuwa a sauki da wayo suna gaggamawa da mu ba mu farga ba sai mu wayi gari sun shatale mu ga baki daya sun kukkunna mana wuta fitina sun gaggama da mu sun kakkashe mu sun rugurguza kasashen mu a lokacin da su kuma kasashen su suke rayuwa to amma rashin hankalin mu da rashin wayan mu shi ya haifar mana da haka wannan matsalar ita ce Allah subhanahu wataala yake so ya mana maganinta a cikin wannan aya matukar zamu damu da girman kai kullum abin da ka sa a gaba shine ka fi dan uwanka gidanka ya fi nasa ka fi shi riga mai kyau ƙyashi da hasada da girman kai da ƙabilanci da fariya su shiga cikinmu to ba za mu tsina na komai ba komin yawan mu zama zama taron tsuntsiya babu shara da haka Allah subhanahu ta'ala yake tunatar da mu mu muka halice ku fa asali daga namiji da mace da haka kar ku manta tushen ku ɗaya ne waja'alnakum shu'uban wa qaba'il muka kakkasa ku dangi dangi kabilu kabilu ba dan mu raba kanku ba a lita arafu dan ku fahimci rayuwa dan ku saba da juna dan ku ci amfanin juna dan ku mori da juna yanzu kawai in sallah ta zo sai ka ji kana son ka sa kaya irin na 'yan kabila kaza dan kai kwalliya saboda ka gaji da sa kaya irin na naka kabila waɗansu suna nan su kuma suna ɗinka irin wannan kayan dan sana'a kaga samun ita ƙabilar da nau'in kayanta daban ya samar da sana'a ya samar da jin daɗi ya samar da morewar rayuwa to wannan su ne kawai manufofin rarraba mu amma ba wai raba mu aka yi don mu raba kai ba ba wai raba mu aka yi don mu yi gaba da juna don mu kyamaci juna ba da haka Allah subhanahu ala yana so ya nuna mana cewa da tare da bambancin yaranmu tare da bambancin ƙabilunmu tare da bambancin launin fatar mu da ɓangarorin da muke rayuwa kalmar shahada ta kulle mu kuma baya sa dan kafu wani wani abin duniya ya nuna cewa har a wajen Allah kafin shi ubangiji ce inna fi tilafi alsinatikum wa alwanikum nam wa min ayatihi Allah ya ce wa min ayati yana daga cikin abubuwan da Allah yake amfani da su wajen jawo hankalinku khalqu samawati wal ard halitta sama da ƙasa waqtilafu alsinatikum wa alwanikum da kuma bambanta launinku da kuma yarurrukanku Allah ya yi amfani da waɗannan ne don ya jawo hankalinku don ya nuna muku iyawarsa ya nuna muku ƙwarewarsa ya nuna muku isassa ya nuna muku cewa shi kaɗai ya cancanta ku yabawa kuma ku godewa amma ba yayi haka bane dan wata manufa ta daban irin wacce mu muke dauka a yau da haka Allah subhanahu wataala yake cewa inna akramakum indallahi ku sani wanda yafi ku karamci da girma da daraja a wajen Allah ba shine wanda yafi ku kuɗi ba ba shine wanda yafi ku kyan jiki ba ba shine wanda kabilarsa tafi kabila ku shahara ba a'a atqakum wanda yafi ku tsoron Allah shi yasa malamai suka ce kullu man kana lillahi atqa kana lillahi aula duk wanda ya fi tsoron Allah shine ya fi cancanta da ya zama waliyin Allah kamar yadda ya ce in auliya uhu illal muttaqun kamar yadda ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun daka taqawa taqawa ita ce a bakkula daka ubangiji subhanahu wataala yace lita'arafu inna akramakum Allah atqakum mala yace li ya'rifa ba'dukum ban hikimar hakan don shashin ku ya san shashi la li ba dan ku yi wa juna alfahari ba bi uluwin nasbi da daukakar dangantaka wa innamal fakhru bit taqwa abinda ya kamata mutum ya yi tinkaho da shi shine tsoron Allah to da wannan ne kamar yadda na gaya mana a kwanaki biyu ko uku da suka wuce da yawa daga cikin sahabbai saboda gudun rarrabuwar kai da kabilanci in aka tambaye shi kai waye babanka sai ce ni babana musulunci salmanul farisi ba za ka taɓa tambayarsa ka ce salmanu man anta wa man abuka ya ce ana salmanu min fari ba a'a shi abinda da yake cewa ana salmanu ibnul islam ni salmanu ne dan musulunci ma'ana dan ma kar ce shi dan farisa ne larabawa su ji kamar ya nuna musu isa ko ya nuna ya yi kabilanci a'a shi yasa ya ce abin islamu la abali siwahu idza bi qaisin aw tamimi yace ni ubana musulunci ba ni da uban da ya fi shi a lokacin da sauran mutane suke alfahari da kabilunsu wasu su alfahari da kabilar qais wasu su alfahari da kabilar tamim domin wani ya yi tambaya ce wani wai yana kin kabilarsa har ma baya so ya yi yarensa har ma a wani yare yake yi ya fi fifita wancan yaren akan yarensa na ce to in manufarsa shine gudun rarrabuwar kai da gudun kabilanci in waje ne da kabilancin yake da tasiri to in yi haka ya yi koyi da Salman farisi ya yi koyi da salman al-farisi bai yi laifi ba amma idan yana yin haka ne don raina tasa kabila yana ganin shi bata burge shi ba to wannan kuma butulci ne ga Allah subhanahu ta'ala domin duk inda Allah ya aje ka to ya san nan ka dace duk kabilar da Allah ya yi ka a cikin ya san nan ka dace kuma ya yi maka ni'ima dole ka gode masa domin inda Allah ya ga dama sai ka kyankyaso a matsayi kana cin kashi bai gagara ba kuma in Allah ya ga dama sai yi ka buri a kama ka ana wasa da kai in Allah ya ga dama sai yi ka kura a dawa mafarauta suna farauta ka su samu eh, abin da za su yi magani in Allah ya ga dama sai yi ka wata itaciya ko wata bishiya ko wata saiwa da ya zaɓe ka yi ka ɗan adam ba ƙaramin mutum ta kai ba inda kuma ya ga dama sai yi ka jaki a rinka ɗora ma kaya kuma ana dukan ka ana aura ta da haka Allah subhanahu wa ta'ala idan ya yi abu a duk inda ya yi shi a duk inda ya aje shi to wannan abin a nan ya dace kuma nan ya cancanta mm. shi yasa yi wa kansa da kansa kirari rabbuna allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada allazi hasana kulla shay'in khalaqahu wa a khalqal insani min tin duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya na halitta ya kyautata masa ya aje shi a inda ya dace ya yi masa abin da ya kamata da haka wajibi ne ka gode masa bisa ga abin da ya maka subhanahu wata'ala to sannan duk wata kabila da za ta yi alfahari a yau ta nuna ta fi sauran kabilu ba ta kai ƙuraishawa ba domin ƙuraishawa su ne kabilar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikinsu wanda wannan yana nuna ita ce kabilar da ta fi kowace kabila to amma har a ƙuraishawa akwai ƴan wuta saboda me saboda ba su yi imani ba kenan ba girman kabila Allah yake dubawa ba me yake dubawa imani yanzu za a iya samun kabilar da ta fi kowace kabila koma baya a duniya kuma a cikinta a samu 'yan aljanna kenan sun fi quraishawa waɗanda su ba yan aljannan ba shi yasa wani mai waka ya ce rafa al islamu salman farisin wa qad wada al kufru sharifa a lahab musulunci shi ya zo ya ɗaga salmanu daga faris kafirci kuma shi ya ƙasƙantar daga abu lahabi balarabe ba ƙuraishan asali ashe kenan ko girman kabila ka in baka imani da Allah ba aikin banza ne wulakantacce ka tashi a lahira ko mun kasawar kabila ka in kai imani da Allah ka riƙe ƙawa, a lahira ka tashi maɗaukaki domin ita ta ƙawar ita ce abin kallo ba ƙabilar da ka fito ba ba yaran da ka fito ba to sannan kuma waye zai wani alfahari da cewa ni ɗan ƙabila kaza ne kai kai kanka a cikin ƙabilar? ba Allah ne ya aje ka ba to nan menene zaka yi alfahari da abin da ba naka ba ni da ban zama ɗan ƙabila kaza ba da kake ganin baya nake ni ni na ki in zama ɗan wannan kabilar ai ba ni na ki zaɓa ba ni ma haka aka yi ni to dan me zaka aibata ni da abin da ba ni ne wa kaina ba yanzu idan wani balarabe ya ce mana ku tafi tukururun banza wa'anda ba ba yanzu ya zage mu amma da laifin mu ba da laifin mu ba in kowa ma za a tambaye shi kowa ma zai so ya zama balarabe ba ƙurai ko to da haka da baka zama ba larabe ba baka zama ba quraishi ba bayin kanka bane da ka zama ba larabe ka zama ba quraishi kai kuma bayin kanka bane ganin damar Allah ne subhanahu wataala ya aje ka a can ya aje wancan a can yayi wancan kaza kai amma mun sani duk asalin mu dai ɗaya ne kuma fifikon mu kawai a wajen Allah ba da launin fata bane ko kabila da tsoron Allah ne Allah mu daukin sarki ka ba mu ka wanda da shi ne za mu yi alfahari da shi mai zama mun fi waɗansu waɗanda ba su kai mu ba da haka inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku girma da karamci a wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah malamai suka ce kalmar akramakum ala wazani af'ala shine akrama daga karama karama asalinta shine girma daraja to wanda ya fi ka girma da daraja da karamar da muke faɗa da hausa ɗin ma a wajen Allah shine wanda ya fi ka tsoron Allah ashe kenan karama ba shine shehu ya rinka hawa ruwa yana tafiya ba karama ba shine kai wani abin da mutane ba za su iya yi ba wannan ba shine karama ba kololuwar karama shine mai ka fi kiyaye dokokin Allah shi yasa da yawa daga cikin mutane waɗanda ba su fahimci wannan ba sai su ɗauka kai wani abin da wani ba zai iya ba na ban mamaki shine ka fi kowa karama a'a wannan ba shine karama ba da yawa daga cikin sahabbai ba a samu sun zo da wani abu na ban mamaki ba a ce ga wani sahabi ya taɓa tsuntsu ya tashi ga wani sahabi ya hau kan ruwa yana tafiya ga wani sahabi ya yi wani abu na ban mamaki da yawa daga cikinsu ba a samu sun yi wannan ba amma duk muminin kwarai mai ilimi ya san ba wanda ya kai sahabbai karama domin ba wanda ya kai su mai tsoron Allah domin ita karama tsoron Allah ne to amma a yanzu za ka iya samun waɗansu jigari-jigari su zo suna yin wani abu kuma wanda sahabbai ba su yi ba misali a samu wani shehi yana tafiya akan ruwa zai iya yiwa a samu wani shehi yana tashi sama zai iya yiwa kai a tunaninka kenan wannan abin da yake yi ya sa ya fi sahabbai bai fi su ba amma akwai wanda suke tunanin haka ne wanda kuma ba haka bane ba wanda ya fi ka karama wajen Allah wanda ya fi ka tsoron Allah wanda ya fi ka kula da sallah akan lokaci ya fi ka karama inda duk mutanen masallacin nan za su mutu ka ce ku tashi su tashi amma ya fi ka kula da sallah to a wajen Allah ya fi ka karama a wajen dukkan mumini wannan ya fi ka karama domin ya fi ka kiyaye ka'idojin Allah yin wancan abin wani abu ne na daban zai iya yiwa ka yi shi ta hanyar daidai zai iya yiwa ka yi shi ta hanyar da ba daidai ba yo matsafa ma ba suna abin da yake ta da hankalin mutane ba sai a ce sun fi kowa karama yanzu saharatu fir'auna matsafan fir'auna sun zo sun yi wa mutane sihiri suka rufe musu ido suka baza sanduna da igiyoyi duk suka zama maciji fa alqaw hibaluhum wa isiyuhum وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فإذا هبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سهرهم أنها تسعى amma wannan ya nuna cewa saharatu fir'auna suna da karama yanzu nawa ne cikin musulmi masu sallah da ba za su yi abin da saharatu fir'auna suka yi ba suna da yawa yanzu kai zaka iya mai da sanda ta zama maciji to amma ko da haɗi kafi su daraja a wajen Allah da ba su musulunta ba saboda tsafi yana iya sa a yi wasu abubuwa na ban mamaki mutumin kwarai ma in Allah ya so ya ba shi girma ya aiwatar da wani abu na ban mamaki a hannunsa yana iyawa to amma wannan din ba da shi ne yake fin kowa ba domin inda da wannan ne to Allah ba zai bar matsafa su ma su yin irin wannan ba ta hanyar tsafi da ka bin Allah shi yake ba wa mutum karama duk wanda ya fi ka bin Allah to ya fi ka karama ko da ku bai yi wani abin ban mamaki da ido ke iya gani ba a nan rayuwar duniya wannan shine abin da aya ta ce inna akarmakum indallahi atqakum haqiqa wanda yafi ku karama a wajen Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah yafi ku kiyaye dokokin Allah inna Allah lallai shi Allah alimun masani ne bikum game da ku bayi khabirun kuma mai bada labari bi bawatinikum da duk abin da kuke koyewa a cikin ku sai Allah ya ce قل Allah ya ce qalatil a'rab mazauna karkara suka ce amanna mun yi imani mala ya ce kalmar a'rab jam'i ne na a'rabi wa huwa sakinul badiyati shine mazaunin ƙauye ko mazaunin daji ko mazaunin karkara inda ma dakalul islam to irin waɗannan mutanen lokacin da suka zo suka shiga musulunci kai tsaye sai suke kiran kansu da sunan muminai ne su sun yi imani alhalin shi musulunci mataki mataki ne idan ka shigo a farko baka cewa kai mumini ne matakin farko da zaka fara takawa shine matakin musulmi a farko duk wanda ya yarda da rukunnan musulunci guda biyar shi ake kira da wa musulmi to kuma ana nan waɗannan rukunnan idan suka kankama ya ƙara da rukunnan musulunci guda shida to daga nan ya tashi daga matakin musulmi ya zama matakin mai mumini to ana nan ana nan su ma daga matakin imani in imanin ya kankama har mutum ya kai matsayin yana kula da addini yana kula da ibada in yana yin ibada kamar Allah yana ganinsa shi ma yana ganin Allah saboda natsuwa to shi ma daga nan ya tashi daga matsayin mumini ya kai matsayin muhsini da haka matakan addinin musulunci uku ne awwalu hal islam wa thani hal iman wa salisu hal ihsan to rana tsaka kawai ka zo ka shigo musulunci ka ce yau na zama mumini kamar yau ne a ɗauke ka a yi maka training na soja da ka fito kawai ka ce na zama general zai yi ai baka isa ba to da haka suna shiga musulunci kawai sai suka haurawa kafa da doki suka ce mun zama muminai mala ya ce ai abinda da suke nufi saddaqna bi qulubina mun gaskata abin da Muhammadu ya zo mana da shi da zukatanmu alhalin kuma ba hakan bane qul sai Allah ya ce ka ce da su lam tu'minu tukuna ba ku kai matakin imani ba walakin sai dai kulu aslamna ku ce mun musulunta to malamai suka ce wannan yake nuna akwai attabayun bainal islami wal imani ahyana akwai bambanci tsakanin musulunci da imani a wani lokaci idan aka ce musulunci shine mai rukunan nan guda biyar an gane ko an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimu sala wa tu'ti zakka wa tasuma ramadan wa tahujja albayta in istata'ta ilaihi sabila wadannan rukunai guda biyar sune musulunci duk wanda ya yarda da su shi ake kira musulmi amma idan aka ce imani to shi kuma rukunansa shida ne an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi duk wanda ya yarda da wannan shine mumini kaga kenan akwai bambanci tsakanin musulunci da me imani musulunci rukunansa biyar imani rukunansa shida to shi yasa a sau da dama a qur'ani zaka ga sai a hada kalmomin guda biyu a waje daya in suka hadu a waje daya to ana nufin kowanne ma'anarsa daban da Allah ya ce innal muslimina wal sai sake cewa kuma wal mu'minina wal mu'minat kaga musulmai matakin farko mu'minai kuma aji na biyu fa akhrajna man kana fiha min al mu'minina fama wajadna fiha ghayra baitin min al muslimin kaga mu'minina daban muslimina daban kullum tuminu walakin qulu aslamna kaga al imanu shay wal islamu shay'un akar to amma a wani lokaci in musulunci ya zo shi kadai a cikin aya to ya ɗauki har imani kamar yadda in imani ya zo shi kaɗai a cikin aya to ya ɗauki har me musulunci irin waɗannan kalmomin malaman tafsiri da ulumul qur'an suna ce da su kalimatun izajitama'a, ijtama'a ibtaraqa wa idza ijitama'a. ijtama'a kalmomi ne da in suka haɗu waje ɗaya to kowace sai ta ɗau ma'anarta daban sabanin na ƴar uwarta amma idan ɗayar ta zo ɗayar ba ta zo ba to sai ta ɗauki ma'anarta ta ɗauki ta ƴar uwarta ta daga cikinsu akwai al-islam da al-iman daga cikinsu akwai al-faqiru da al-miskin in kana karanta ayoyin qur'ani wanda su ayoyin sai ka ji an hada fakiri da miskini a waje ɗaya wani wajen kuma sai a faɗi fakiri kadai banda miskini wani faɗi wajen kuma a faɗi kadai miskini banda fakiri to idan aka hada fakiri da miskini a waje ɗaya ana nufin fakiri na ƙasan can miskini kuma na sama sama ma'ana fakiri wanda bai da komai miskini kuma wanda yake da abin amma baya isassa da Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara kuma yace wal masaki Ka ganin an hada guda biyu amma wani wajen sai kaji an faɗi miskini kadai ba a faɗan fakiri irin wannan na daga cikin ire-iren waɗannan kalmomin akwai kalmar annabiyu da as-salihu sau da dama sai a haɗa annabawa da salihai a waje ɗaya fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqina was salihin wa shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa amma wani wajen sai a kira salihu kadai banda nabi wani wace a kira nabi kadai banda salih to wannan su ma haka ne in suka haɗu sai su rabu in suka rabu sai su haɗu kamar kalmar albiru ne da attaqawa wani waje Allah ya haɗa su wani waje Allah ya raba su wa ta'awanu alal birri wattaqawa an gane ko kaga an hada amma wani waje sai a raba lan tanalul birra ba a ce takawa ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun haka nan fadin Allah walakinnal birra man amana billahi ba a ce albirra takawa ba aka raba to da haka idan attaqawa da albirra suka hadu to sai ya zamo suna da bambancin ma'ana amma idan ɗaya daga cikin su yazo to sai ya zama ya dauki duka ma'anonin guda biyu da haka dai wannan ayar tana nuna mana cewa akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini musulmi shine na farko mumini shine na biyu musulmi shine na kasa kasa mumini shine na sama sama da haka Allah ya ce kar ku ce kun yi imani sai dai ku fara cewa kun musulunta mala ya ce ai in qadna zahiran abin nufi ku ce mun miƙa wuya a zahiri wal islamu shi musulunci a ammu min iman ma'anarsa ta fi faɗi sama da ta imani allazi huwa tasdiq wanda shi imani ma'anarsa kawai shine gaskatawa bil qalbi da zuciya ma'astika tare da e, e, e, tabbas amintuwa wa tumaninatin nafsi da kuma nutsuwar zuciya alaihi akan abin da aka gazgata din me yasa Allah yace kar ku ce mun yi imani ku ce mun musulunta yace walamma yadkhulul imani fi qulubikum domin tukuna imanin bai shiga zuciyarku ba da haka shi yasa wasu malamai sukan fassara al-islam bil a'mali adh-dhahira wal iman bil a'mali al-batina ma'ana idan kalmar islam da iman suka haɗu to al'iman shine al'amalul batina al'islam al'amalul zahira ma'ana kudurin zuci da duk abin da ake buƙatar mutum ya yi imani da shi a zuciyarsa to wannan shine imani aikin zahiri kuma na gaɓai to wannan kuma shi ake kira da musulunci in kalmomin guda biyu suka zo a waje ɗaya bala aiwalan ai da yadkhulul imanu fi qulubikum ila al'an abinda sa aka ce kar ku ce kun yi imani dan tukuna imanin bai riga ya shiga zuciyarku ba har yanzu lakinnahu tawakka'u minkum sai dai ana sa rai a nan gaba wa in tuti'u Allah wa rasulahu in kuka yi wa Allah da manzansa da'a bil imani ta hanyar imani wa ghairihi da waninsa la yalitkum min a'malikum shay'an da dai Allah ba zai tauye muku komai daga cikin ayyukanku ba ma'ana in kun kai matsayin muminan Allah ba zai ce ba ku kai ba domin shi Allah baya rage wa mutum matsayi alhalin ya kai kamar yadda kuma shi bai yadda da a ringizo ba baka kai baka ce ka kai da haka la yalitkum mala yace biduni hamza an karanta la yalitkum ba tare da alhamza ba wa a bihi an kuma karanta a wata kira'ar la yalitkum da alhamza kafin lamu duk ma'anar ɗaya ne mala yace wa bi ibdalihi alifan kuma an karanta la yalitkum am canja alhamza ta koma alifi ai la yanqusukum abin nufi dai shine Allah ba zai tawaye ku ba min a'malikum daga ayyukan ku shay'an da wani abu ai min thawabiha na ladan aikin inna Allah domin hakika shi Allah gafurun mai yawan gafara ne lil mu'minina ga masu imani rahimun kuma mai jin kai ne bihim gare su sai Allah ya ce mai إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله time. Allah ya ce mu'minuna kadai muminai na gaskiya ai as na fi imanihim masu gaskiya cikin imanin su malai ce kama sarraha bihi ba'du kamar yadda Allah zai fayyace a nan gaba allazina amanu ne waɗanda suka yi imani billahi da Allah wa rasulihi da manzansa thumma lam yartabu sannan ba sa kokwanto cikin dukkanin abin da aka umarce su su yi imani da shi sun yadda kuma ba sa shakka zuciyarsu ta gamsu da hakan ta natsu da hakan malai ce ai lam yashku fil imani ba sa shakka game da imani an ce da su akwai wuta sun yadda akwai ta tare da basu ganta ba an ce da su akwai aljanna sun yadda akwai ta tare da basu ganta ba an ce da su za a kwanta a kabari akwai mala'iku za su yi tambayar kabari sun yadda tare da ba wanda ya je ya gano ya kawo musu labari an ce in an mutu za a tashi sun yadda an ce za a hau siraɗi sun yadda an ce za a karɓi littafi da hannun dama ko hagu duk sun yadda to masu irin wannan sifa su ne muminan gaskiya as-sadiquna fi imanihim wanda suke da gaskiya cikin duk abin da suke kudircewa a matsayin imani wajahadu bi amwalihim kuma suke kokarin yada addini da dukiyoyinsu ta hanyar gina masallatai gina makarantu ciyar da marayu da dukkanin dangogin ayyukan alheri wannan shine jihad bil mal kamar yadda Allah ya ta tallatawa hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim biLlahi wa بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم الجهاد بالأمال ذاك جهادي da kuɗi abu ne mai matukar muhimmanci malamai suka ce sau da dama Allah yana gabatar da jihadi da kuɗi a kan jihadi da rai saboda zukata sun fi kwaɗayin kuɗi sama da rai mutum yana iya sai da ransa don ya samu kuɗi ya yi wani aiki na haɗari wanda ya san zai iya rasa rayuwarsa amma burin sai ya samu kuɗi mutum yan fashi na iya ritsa shi su ce ko kuɗinka ko ranka ya riƙe kuɗin sai dai a kashe shi kaga wannan yana nuna mutane sau da dama sun fi son kuɗi sama da rai ba wai dan ran kuɗin ya fi ran kima ba amma dai wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam to shi yasa ayoyi da yawa idan Allah zai ce a yi jihadi da kuɗi da rai sai ya gabatar da ambatan kuɗin kafin ya zo maganar ran dan a gabatar da abin da zukata suka fi kwaɗayi da kuma rowarsa da aka wajahadu kuma suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu sannan wa anfusihim da rawukansu fi sabilillahi wajen yaɗa addinin Allah ya ce fa jahaduhum yin jihadin nasu yuzhiru sidqa imanihim shi yake bayyanar da gaskiyar imaninsu domin duk mutumin da kaga ya bada dukiyarsa dan abu to ya yadda da abin ne duk mutumin da kaga zai iya bada rayuwarsa dan abu to ya gamsu da abin ne da haka muminan kwarai suna iya bada dukiyarsu dan addininsu na nuna sun yadda da addinin suna iya bada rawukansu dan addininsu yana nuna sun yadda da addinin da haka wannan yake tabbatar da cewa lallai imanin sa ya kai inda ake so ya kai malai ce wal maqsud abinda ake nufi dai al ibadatul maliya suna yin ibada ta dukiya wal badaniya da ta gangan jiki walaysa al jihadu fi sabilillah kadai jihadi a wajen ɗaukaka addinin Allah bai takaitu ba bi khususil ghazwi da kawai a ɗauki makami da yawa wani idan ka fassara masa jihadi abinda yake fahimta kawai a yake fahimta shine kawai a ɗau makami ba haka bane ba akwai mutumin da ya yi jihadi amma bai taɓa riƙe makami ba nana Aisha ta ce mun tambayi annabi shin mata ma akwai jihadi wajibi akan su manzo Allah ya ce eh akwai jihadi na wajibi akan ku amma babu kisa a ciki ke kenan ba kisa ne kadai jihadi ba sai nana Aisha ta ce to wani irin jihadi ne babu kisa a ciki yace hajjun mabrur aikin haji nagartacce ga ya mace ana ba ta ladan namijin da ya fita jihadi da makami domin ita ma jihadi ta yi amma irin nata na mace to haka mutumin da yake da kuɗi zai yi jihadi da kuɗinsa kuma sai a ba bashi ladan da kila kai wanda ka fita ma da makamun ba za ka samu ba da haka shine mala yace a nan mu fahimta da kyau idan aka ce jihadi kaɗai ba ana nufin ɗaukan makami ko ɗaukan takobi ko fuskantar abokin gaba ba bal huwa ma yadhummu ta'ati kulliha yace kai a'a abin da yake kunshe da yi wa Allah da'a baki ɗaya ana kiransa da suna jihadi ka hana zuciyar ka yin abin da ba daidai ba shi ma jihadi ne jihadun nafs yakin kai da kai kuma wannan ya fi kowane jihadi wahala za ka iya ganin laifin wani amma zuciyarka ta hana ka ka ga laifin kanka to kaga wannan jihadin ya fi ba wa ɗan adam wahala shi yasa wata rana an je yaƙi an dawo sahabbai sun wahala an kakkashe mutane an yi jina-jina manzo Allah ya ce mun dawo daga ƙaramin jihadi saura babban sahabbai suka ce wanne ne kuma babban duk an gama kashe mu kuma akwai wanda yafi wannan sai ce akwai wanda yafi wannan shine ku yaƙi zuciyar ku ku hana ta san zuciya ku hana ta saba wa Allah wannan yafi kowane jihadi wahala da haka dai bangarorin jihadi suna da yawa amma waɗanda suka kiyaye wannan ka'idoji Allah ya ce ula'ika humus sadiqun su ne masu gaskiya cikin imanin su ba masu da'awar imani da baki ba kadai ai sadiquna fi imanihim sune masu gaskiya cikin imanin su laman qalu amanna sabanin waɗanda kawai da baki suka ce mun yi imani walam yujad indahum ghairul islami bil lisani amma in ka binciki mutum sai kaga kadai musuluncin iya na baki ne amma babu wani musuluncin gaskiya a zuci babu musuluncin gaskiya a aiki sai Allah ya ce kul ka ce da su wa'ancan mutanen da suka ce su mu'minai ne ta farar daya a tu'allimuna Allah bi yanzu Allah za ku sanar da addinin ku ai Allah ya fi ku sanin me kuke yi Allah baya bukatar sai ka ce masa kai wane ne in kai wane ne ya fi ka sani ai domin shi yana kallon zuciyarka duk abin da kake koyewa da abin da kake bayyanawa shi ya sani malai ce ai a tu'allimuna Allah bidinukum malai ce mudha'afun mudha'afu alima bi ma'ana sha'ura ai ash'artum munahu atush'irunahu kai kalmar tu'allimuna mudha'af ne na allama allama shine ya sanar amma alima ya sani lazim ne da muta'addi to da haka fi'ilin a na asalinsa daga allama ne mudha'af allama ma'anarsa shine ya sanar da haka malam yace abinda ake nufi ma'anarsa shine sha'ura ya sanar ko ya sani ai a tush'irunahu yanzu Allah kuke sanarwa bima antum alaihi fi qaulikum amanna dangane da halin da kuke akai da kuke ce masa kun yi imani to in hakan ne ku daina domin wannan kuskure ne wallahu ya alamu mafi samawati wa mafi fil ardi domin shi Allah ya san duk abin da ke cikin samai da ƙasa wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah maɗaukin sarki masani ne da dukkan komai mu karasa ayat biyu yamununa alayka an aslamu ubangiji ya ce ya mun nuna alaika an aslamu su ne maka gori wai dan sun musulunta domin kalmar mannu ma'anarta shine gori kai wa mutum abu kuma ka zo kana faɗa masa dan ka nuna masa wata isa shine Allah ya ce ya yi ayyuhal ladzina amanu la tubdilu sadaqatukum bil manni wal aza ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ɓata sadakokinku da gori ko cutarwa kuma ya ce Ƙaulun ma'arufin wa mafiyaratun khairun min sadakatin ya taɓa'uha aza da haka dai alman shine gori mutanen ƙauye in suka zo suka musulunta na daga cikin abin da suke na rashin ladabi ga annabi sai su rinka ganin kamar shi suka yi wa alfarma domin kamar annabi ya tallata musu wani abu sun karɓa yanzu kamar sun masa alfarma sun cika masa tawaga sun ƙara masa yawan mabiya to su ku annabawa burinsu ba shine ka zo ka cika musu tawaga ko ka ƙara musu mabiya ba burinsu ka musulunta kai aikin da zai tserar da kai ko ka zo wajensu ko ba ka zo ba Za ka kaga babu buƙatar kai wa annabi wani gori ya wani gori za ka yi masa in shi bai ma ba ai shi fi cancantar ma ma gori ya tsamo ka daga duhu ya shigo da kai haske ya nuna maka daidai ya raba ka da yin ba daidai ba ya wayar maka da kai ya raba ka da duhun kai da kidahumanci to amma a madadin haka su kuma sai suke nuna wa annabi ga ai mun ma alfarma ga ai mu ne mabiyanka ai mu muka yi maka kaza ai mu sai Allah yake ce kul ce da su la tamannu alayya islamakum kada ku rinka mun gorin musuluncin ku Bana na musuluncin da za ku yi mun gori da shi domin ba ku yi mun komai ba ban amfana da komai na musuluncin ku ba ku kuke amfanuwa da kayan ku malai ce ayan aslamu min ghairi qitalin bi khilafi ghairihim abinda yasa suke wa annabi gorin sun musulunta kuma amma ba a taba zuwa yaki da su ba kaga wannan yake nuna ma musuluncin nasu bai ma wani kankama ba domin wanda ya musulunta har yadda ba annabi yaki ya nuna musuluncin sa na gaske ne ya yadda zai bada rayuwarsa to amma wanda musuluncin kawai na gida ne dan tayi dadi ya za a gane ma musuluncin nasa na gaske ne ko ba na gaske bane ba malai ce ai mimman aslama ba da qitalin minhum sama da waɗanda suka musulunta bayan su an yi gwagwarmaya an yi yaƙi da su oke abinda kai ayat take nufi shine su ne maka gorin su sun musulunta ne ba ta hanyar yaƙi ba sun musulunta ba ta hanyar yaƙi ba domin mutane iri biyu ne akwai wanda suka musulunta bayan an tursasa su da ƙarfi ta hanyar yaƙi akwai kuma waɗanda ba ya su aka yi ba su ganin damar su ne suka zo suka musulunta to waɗanda suke faɗa irin wancan maganar waɗanda suka musulunta ne dan ba a yaƙe su ba dan ganin dama kansu sai suke cewa to ai mu ganin daman mu ne ma yasa muka shiga musulunci mu ai ba tursasa mu kai ba yaddan mu ce to shine Allah subhanahu wataala ce a aka ce da su la tamunnu alayya islamakum kada ku rinka min gorin musuluncin ku mala yace mansubun bi naz'il asalin zancen la tamunnu alayya bi islamikum to amma sai aka shafe ba'un ɗin harful jarri a madadinsa sai shi kalmar sai ta zama mansubiya la ta munnu alayya islamakum a madadin bi islamikum wa yuqaddaru qablu kuma akan kaddara fi'ilin ba a harafin ba kafin kalmar islam din ai qabla ai fil mawdi'ain a wajaje guda biyun la ta munnu alayya islamakum da kuma gaban balillahu yamunnu alaykum bi an hadakum to amma babu babun din sai dai a karanta an hadakum amma akan kaddara ta fuskar luga dan ma'anar ta fito fili Allah kaɗai ke da ikon ya muku gori domin shi ya shiryar da Kulil imani zuwa ga imani cikin ruwan sanyi in kuntum sadiqina inda a ce abin da kuke faɗa ɗin gaskiya ne da ba ku ya kamata ku gori ba ku ya kamata aiwa inna Allah ya alamu ghaibas samawati wal ard inna Allah lallai shi Allah ya alamu shi ne masanin ghaibas samawati wal ardi abin da yake koye cikin sama da abin da yake koye cikin ƙasa mare ce ai ma gaba fihi ma abin da yake a koye a cikin saman da ƙasan wallahu kuma lallai shi Allah basirun bima ta'maluna masani ne da duk abin da kuke aikatawa ma'ana in abin da kuke faɗa din ma gaskiya ne to ai shi Allah ya san duk wani abin da yake boye a sama ko a ƙasa ko ka gaya masa ko kar ka gaya masa to shi ya sani wa in tajahar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa da haka Allah baya buƙatar sai ka ce masa kai wane ne ko kayi kaza ko kayi kaza in dai wannan abin a sama yake ko a ƙasa to Allah yana sane da shi kuma babu wani abu da zai fita daga sama ko ƙasa kenan dai duk abin da ke faruwa a duniya Allah yana sane da shi shine mala yace basirun bima ta'maluna bitta Allah masani ne ko mai gani ne da abin da kuke aikatawa an karanta da ta'un ta'maluna wa quri'a bil ya a wata qira'ar inna Allah basirun bi wallahu basirun bima ya'maluna ai la yaqfa alaihi shay'un shi Allah ba abin da ke boyuwa gare shi malai ce khatama bihi sura Allah ya cika sura da wannan batu na wallahu basirun bima ta'malun wa fihi kuma a cikin wannan batu din tahdidun akwai jan kunne liman yukhalifu Allah ga wanda ke saba Allah fi awamirihi cikin umarninsa wa nawahihi da hanahanansa ma'ana ka sani da abin da Allah ya saka kake kin yi to Allah yana kallon ka in kai ya gani in ma baka yi ba ya gani Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya ka ba mu ikon nisan ta ta Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azill ash-shirk wal mushrikin wa dammir da a'da'ana a'da' ad-din wa anfur ibadaka al-muwahhidin wa hami hawzat din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslihi a'immatana wa lata umurina Allahumma man aradana wa arada dinana wa biladana bisu'in fashghilhu bi nafsi wa rudda hufi na nahri اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم أكرشي أكويت أن أوان ديكي zuwa daga prestige fm wanda kullum za ku ga muna tare da shi an yi masa haihuwa yana roƙon addu'a wajen yan uwa ya samu ɗiya mace shi yasa yau ma bai zo ba a yau ne rana ta bakwai muna fatan Allah maɗaukin sarki ya yi wa abin da aka haifa albarka Allah maɗaukakin sarki ya sa ta zamo cikon musulunci Allah maɗaukakin sarki ya tsare masa tarbiyyarta da dukkanin sauran 'ya'yan musulmi baki ɗaya mai jego kuma Allah maɗaukin sarki ya ba ta lafiya da dukkanin sauran mata musulmai waɗanda suke cikin yanayi irin nata waɗanda kuma suke da juna biyun ba su kai ga sauka ba Allah ya sauke su lafiya Allah kuma ya ba wa iyaye maza ɗin arziki mai amfani na ci gaba da ɗaukan ɗawainiyar iyali Allah madaukakin sarki ka hada mu akan alkhairi baki daya Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka jikan iyayen mu da dukkan magabatan mu musulmi idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin